Wannan canji sheka da 'yan majalisar wakilai biyar din suka yi ya sa jam'iyyar PDP ta zama mai rinjaye da 'yan majalisa 178 yayin da APC ke da 168 a majalisar ta wakilai. Wani abu da Honorable Abdulrahman Terab daga jihar Borno kuma dan APC ya karyata maganar rinjayen jam'iyyar PDP. Muna lema saboda aka ko a yau muna challenging kowa ya shiga ya yi kidaya a tabbatar da nono ne tunda har yanzu an ki da aiki daya ina fata an gane so wannan magana da ake yanzu haka yadda yan jarida suka ɗauka suna ba gaskiya ba ne a zo a zauna a kirga shine maganar to nawa kuke yanzu nawa jam'iyyar pdp har da na ce miki muna 174 yanzu ya soka zuwa 169 ina fatan kin gane in kin kara wancan kuma ya zama 158 amma a zo a zo na a kidaya shine gasken abu to kun nemi a kidaya ne aka ah, ki sosai ma ai yanzu yanzu abin da muke kan gaba kenan za mu yi kuma in Allah da lokacin zai zo ai karshen karya sai ta kare <laughs> honorable abdurrahman terab kenan daga jihar borno kuma ɗan jam'iyyar apc shi kuwa honorable umar bature ɗaya cikin waɗanda suka bar apc zuwa pdp ya bayyana dalilansa na canja sheƙa a gaskiya dalilan na barin apc na ga alamun babu adalci ba za a yi adalci ba a haraka idan aka gudanar jam'iyya na yi kuka na yi kuka na cewa a gyara ba gyara ba sai ta barin koma inda na sani kuma kana ganin cewa a jam'iyyar pdp akwai adalci hatu ya dafi sanin baka barin inda ake cewa ba internal democracy ka je inda ke dictatorship wanda mutum guda kadai zai iya bada zai iya cewa ga abin da za a yi da wanda za a yi ba to wasu na korafin cewa jam'iyyar pdp dinnan da ka koma mawa duk ɗaya take da ap san. eh to a hikin gaskiya abin da sani ke ce muke eh, jam'iyyar pdp din at least suna dan bamu dama abin da ake cewa level playing field na yi wannan a 2011 na kar dan takara to ban nan samu na adalcin ba yanzu in na je apc don ka tsaya takara ne yanzu ya sa ka koma pdp kenan ba da haka ba ne amma ra'ayi ne na ga pdp ita na saba 'yan majalisar dattawan nan goma sha ɗaya da suka da suka ce sun koma apc daga jam'iyyar pd daga jam'iyyar pdp ba su ji da daɗi ba tun da wannan guguwar canji ta shiga majalisar tarayya domin shugaban majalisar dattawa david mark ya ce shi ba zai sanar da su aniyarsu na canja shekan ba kamar yadda suka bashi a rubuce sai kotu ta yanke hukunci a kan batun wani abu da dan juma goje daya cikin waɗanda suka koma jam'iyyar apc ɗin ya nuna shakku akan dalilan shugabansu david mark akan dalilan da shugabansu david mark ya bada wannan duka ina zato yana amfani da maganan kotu ne kawai don yin abin da ya kamata ya yi domin maganan kotu tare lauyoyinmu suka tafi suka wakilce mu da mu majalisar da na wakilai lauyoyinmu ɗaya magana ɗaya ce tana gaban alkali saboda amma wannan bai hana wancan majalisar wakilai su ci gaba da karanta takaddun mutanen da suke barin pdp zuwa apc sannan kuma wasu na barin apc zuwa pdp ba ko da jiya wasu sun bar pdp sun koma apc wasu sun bar apc sun koma pdp ko mai tafiya daidai a wurinsu to shi ne muke kan mai daure doka ɗaya ce tsarin mulki najeriya ɗaya ne muna duka mu masu dokoki ne a nan na najeriya gaba ɗaya da mu yan majalisar da da su yan majalisar wakilai kuma su ga sai shi eh, na suna tafiya da dai muna mu kuma ya tsaya cik to saboda haka maganan kotu duk wannan ina gani kame kame ake kawai dai don a hana ruwa gudu a fahimta ta fa to wani mataki za ku ɗauka yanzu muna nan muna kan kuma bai kamata bayyana mutane ba ai ya kamata sai bayan mun yi kwa ba da rahoton abin da muka yi wata majiya kwakwara ta bayyana wa ta bayyana wa muryar amurka cewa sanatocin su suka ɓata rawansu da tsalle da suka shigar da ƙara kotu ya bayyana wa muryar amurka cewa sanatocin su ne suka ɓata rawansu da tsalle da suka shigar da ƙara cewa kotu ta hana jam'iyyar pdp kwace kujerunsu kafin su bayyana ra'ayinsu na canja shekan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya na canza shekan wato kenan sun yi riga malam masallaci